To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu laurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah muna tare da Amira da kuma mamanta da kuma Malam Haruna a kasan Bahrain kasan Larabawa. Abin da ya sa ga Malam Haruna ga shi a nan da ku ganin shi a shi ke ga a kasan Bahrain. abin da za muka saka muka kawo maman amira kun san yaro in bai kai shekaru talatin ba ba ta isa ta kawo kanta ba ba mu ba da wannan dama shi ta kawo wakilinta wanda ya cancanci wanda zai tsaya mata wanda bai kai shekara talatin ba mace ba mu yadda ta kawo kanta shi ta kawo wakilinta inama iyayenta manta ko babanta ko kuma wani wa'anta da ya isa ya ɗaura mata aure abin da muke yi nan kenan shi yasa kuma wannan ina open official letter open letter zuwa ga wasu matan aure mijinki in ya zo kowane ne namijin ya zo nan dai nemi mata in dai muna tambaye shi kana da aure in ya ce eh, yana da aure shi mu tambaye ka me dalilin ka na kara aure yasa in mijinki ko menene wala Allah ya zo zai kara aure ba ruwanmu shi yasa in kina da fada je ki fada da mijinki kan wani ta kawo wani rashin kunya nan in za ki wani abu je ke da mijinki wannan tsakanin shi ne da ban ya zo muna tambayan shi shi yasa in muka tambaye shi in eh, ya kawo muna kwararren hujja wannan tsakanin shi ne mu ba ruwanmu sa'annan kuma masu zuwa su ce wai don Allah sarki zaki ka yi muna program amma ta kasa kaka fito da mu in dai kana so ko kina so a yi miki ta kasa ka fito da ke ka ki zo wurina je wani wuri da ki je ki neme domin a nan muna yi ana kiyayewa ne saboda akwai manya a ciki akwai lauya da muke aiki da shi akwai manyan mutane muke aiki da su yanzu an da ka zo ka ce wai a yi maka ta ɓoye ta ƙasa a je wani wuri ka je ka me kake boyewa je wani wuri ka je ka yi ba mu ba ka ba ruwanmu da wannan ba mu ba ka ba ruwanmu da wannan wannan official letter ne ba ka ranar da zaki miss hanyar ki ki zaki wallahi kin gane cewa ke wawiya ne wallahi kina da wani problem je ke da mijinki ba ruwanmu shi sa nan ma an fi so ma wayan sun fi so ma da ma ba su da mata ma yana da mata yana neman ƙari wannan sa ne ba ruwanmu da wannan alright ko me za yana yin shi official ne alright to jama'a wanda kuke ganinta a nan mai suna amira sa'an nan ga uh, wannan mai suna shi ma uh, haruna da za mu zo da su a yanzu amma muna tare da maman amira da amira amma farko muna son amira ta fara gabatar da kanta muna son amira ta fara gabatar da kanta amira muna jinki eh, gabatar da kanki wa alaiki salam eh amira muna jinki amira ya kuri daga muryanki kadan ya kuri ya kuri asalin ku ƴan Gombe ne shekarun ki ba ki taba aure ba kina zuwa makaranta kenan ko eh, masha Allah eh muna jinki Amira wurinki na mai ake yake ta kwakwara bokati ko na ba mu ji da kyau to masha Allah mama maman Amira masha Allah ah, to yanzu Amira ta zo shekarunta ashirin a sabon mata miji za mu haɗa ta da wani kin san da zaman zuwanta na sani na sani okay uh, kin sake kin san da zuwan Amira to zaki ki ba mu labarin Amira kaɗan na wani minti biyu uku ce mai hankali kuma mun ba ta tarbiya da don gwagwado. Na'am. Eh. Ok, yariya ce mai hankali kun ba ta tarbiyya dan gwargwado. Eh, sosai tana da kuma ilimin Arabic da na boko. Masha Allah, masha Allah, masha Allah, masha Allah. To, Malam Haruna, uh, in kana jin mu, kai ma sheka gaba, kaji, kaji man Amira da Amira ko? me ka ji na ji da man dai ta amma na ji da ni gaskiya ban ji ba saboda muryarta ba ji komai ciki ba okay Amira baka ji komi ba muryarta baka ji komi ba okay zaka ji komi, zan gaya maka amma yanzu kai kuma gabatar da kanka Amira da mamanta su ji kai ko wane ne to ni dai sunana Haruna mm ni mutumin Ghana na Ghana kuma na fito fani da Central Region Ghana daga Winneba ba oh. haka a barin ban taba aure ba ina da 35 years taba aure kana da 35 years 35 eh haka ok to yanzu in Allah ba da dama muka baka Amira ya za ka yi da ita kai kuma kana Bahrain ta da aure Ok, in komi ya yi komi, in aka baka Amira, a yanzu za ka aure ta ka aje ta a Ghana. Kafin gaba ku Kamun gaba. Eh. Ok, ok, kamun gaba shi a duba abin da Allah zai yi tsakaninka da Amira. ok to shi kenan a ah, masha Allahu a ah, maman amira amira salamu alaikum amira kin ji a ah, malam haruna wa in aka allah ba da dama in aka ba shi dama yanzu aka shi yana kasar larabawa zai aure ke fara ajiye ke a ghana kamun gaba a ga abin da allah zai yi hakan ya yi miki ya yi miki to uh, malam haruna wani preparation ga mama amira tana ji wani preparation kake ji a yau in muka baka dama zai iya kai tsawon nawa da za ka iya ka fito ka aure amira maybe insha Allah shekarar da ya karshe in dai ya daidaitu ok in tsakanin ku ya daidaitu sosai nan da wata wata mu ce kamar wata biyar da ya saura kenan ko eh, nan da wata biyar watakila ma ba zai kai wata biyan ba domin jun da ya riga ya end shi kai kana ganin nan da wata biyar ko kuma ba zai kai ma wata biyar ba za ka auri amira inda komi ya daidaita kenan a ah, maman amira ah, lokacin da ya saka ya yi muku to a ah, ma, kaji malaruna an ce amira tana zuwa makaranta tana zuwa school a shin ya za ka yi da amira za ka ajiye ta gane ne kawai ta zama housewife ko dai a'a ya kake son ka yi da amira abokan sha'an zan taimaka mata gwagwarin yadda an ya Duk abin da Amira take son ta yi a cikin rayuwanta in future za ka ba ta goyon baya za ka mara mata baya ka ga ta yi ta yi ta ci. Insha Allah, masha Allah. To, a nan da wata shidan da kai nan da kace ba zai kai ma wata biyan ba ma ka aure ta. Shin um, ya za ka yi da ita za ka batta ne kuna fira kawai kai sai ko dai a'a ya za ka yi da amira akwai wani abin da za ka yi mata kowane wata ko dai a'a ya za ka yi mata da zai zama wani alkawarin da kai ma za ka ɗauki a gaban iyayenta? Ok, kowane wata ka duba kai ma ka aika mata da abinda ita ma za ta ɗauki ta duba kanta kudin abinci kenan ko? Maman Amira hakan ya yi muku? Masha Allah. To Malam Haruna ina gani na kama bai da wani maganganu da yawa saboda wai duk yanda ne to ni ma yanda zan yi ne kawai zan turo maka da namba ɗinta mun amince maka. to shi kenan alhamdulillah mun amince masa shi sa in Allah ya da muna so mu ga nan da wani sati daya mu ga ka iya ka wani step mai kyau tsakaninka da Amira mu ga cewa komi yayi daidai in Allah ya yarda to Allah insha to masha Allah ah, insha Allah Amira zan ɗauki namba ɗinki in bashi kin ji kuma in Allah ya da nan eh, a malam Haruna ni na yarda da shi kamar nan da sati ɗaya da muka saka masa mu ga cewa wani abu ya faru kuma insha Allah na san ba zai saba mana ba kin ji eh na san na san na san malam Haruna kana jin larabci to sai na koya mata hada kai zaka koya mata eh hada Amira kina jin larabci ba ki ji kaɗan kaɗan wani abu kike ji ciki amira <laughs> eh me kike ji me kike ji a ciki amira a ah, ko ta'al baki sani ba kin san ta'al ko kin san ijilis kin san ijilis ci abinci fa eh amira eh kin manta mala haruna ci abinci ya za ce eh mala haruna ah ba ka ce ka koya mata larabci ba kama ka shirin ne ka je light off a kana tambaya ne kana tambaya gwada kana tambaya laraba su gwada maka ne mala haruna eh ta ma ka ji ne na ce ka je lata amma baka ji na ce ci abinci ya ke cewa cikin larabci to mala haruna <laughs> ga don proof ya zara akela <laughs> ko ya ci ko Ta'am kuma abinci ko? Ah, ƙarya kake ni na gwada maka, ƙarya kake yi ni na gwada maka. <laughs> Amira, ina gani mijinki ba ki na fi shi jin larabci. <laughs> To Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya hada ku tare, Allah ya daidaita ku. Allah ya daidaita ku. Allah ya daidaita ku malam Haruna na san mai zuciya ne yasa insha Allah Amira da iko Allah mun hada ki da malam Haruna ke da zan baki nan ba din shi kinji Ok, ba godiya, ba godiya. Malam Haruna kana da maganar da aka faɗa? Inspector ah, General. kuma matan da nake so. saboda ni na san ba za ta taba yi da dama ba wata kila zai yi da dama masha Allah masha Allah masha Allah to shi mun gode maka Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode alright to maman Amira mun gode miki Allah ya saka miki da alkhairi mun gode za ku ji za ku ji za ku ji positive in Allah ya yarda okay alright to assalamu alaikum okay alright Junior Rozaki, uh, Sheikh Tijjani Ahmed, wallahi wannan fa yana ga uh, ya kai lokacin mu duka mu je mu koyi larabci. Eh mu je mu koyi larabci gaskiya ne in ba ka ba. <laughs> ba muna nan <laughs> da za mu na siya. Shi yasa ka kamata mu duka mu je mu koyi larabci. Mu duka ya kamata mu je mu koyi larabci. Mm. in ba ka ba an kai wani wuri yunwa na jinka ana maka tanya abinci ma baka sa abin da ake faɗa ba amma yunwa na jinka jama'a ku yi hakuri kuma in ji wakan matana kamar kan da na gaya muna yau ranar birthday matana ajiya zakiya amarya matan sarki zaki ajiya alima abul fitai don allah don annabi ki kira zara ina kiranta ina ga ajiya alima abu fatai zara networking ta bai da kyau ina kiranta ba shiga in ta kira ni na ɗauki ma ba ta ji don Allah ku kira ni networking ba ka da yau ya kamata ta ma mu zo da ita don Allah ku kira ni Matan sarki zaki ne matan sarki zaki a kai sheki. ajiyan galazi matan sarki zaki a kai sheki. mata a gare ka sarki zaki ba su mamaki yiwon mata sarauniya ce matar musulunci ce ta ce mini babba babba dana buga mini tambari zakiya zaki matan sarki zaki allah ƙara girma

tsakanin shi'a da kuma eh, Sunna, a kan zagin sahabbai yau muna da mukabala Ma, uh, ya kamata kana wurin sosai babban jarumi mun kwatance na ji ya salawa sai gani sai hange Allah ƙara girma talakawa na yabo abokai na yabo Allah ya kara zamani ya sha zamani Aliya salwa za kan ya sarki zaki a gaishe ki Aliya salwa za kan ya zaki ya salwa za kan ya zaki matar sarki zaki a gaishe ki hajiya salwa za kan ya zaki matar sarki zaki a gaishe ki hajiya salwa za kan ya zaki matar sarki zaki a ki to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh